Bismillahir Rahmanir Rahim. Ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ƙaddara ce kashi na 28. Ni 'yar Najeriya ce. To me ya kawo ki wannan ƙasar? Ko kina tare da iyayenki ne? A'a bana bana tare da kowa nawa. Ni ma haka na waye gari na tsinci kaina a garin nan. Kamar yafa? Sai da ni aka yi. Tana faɗar haka ta ƙara rushiya da kuka sai ta miƙe tana cewa cikin rawar murya. Dan Allah Hajiya ki bar maganar nan kar ta fita. In suka ji wallahi na shiga uku bari na je kar direba ya gana daɗe. ai umma wani miƙewa ta cikin tashin hankali cike da faɗa ta ce babu inda zaki fita ke bari ki ji wallahi ba za ki koma hotel ɗin ba dan Allah ki hakuri wallahi za su kashe ni in suka ji na tuna musu asiri safuna ta faɗa tana tsugunnawa akan gwiwoyinta cike da tashin hankali ta ci gaba da ma'umma magiya Umma banza ta da ita, ta je ta kulle kofar da ke ta ɗauki wani asibiti, ta kira ɗakin da Akram ke kwance. Ta san Abba yana gurin. Abba yana ɗauka ta ce cikin sauri, "Abban Tima, ka zo yanzu nan akwai matsala." Bata jira me zai ce ba ta kashe wayar. Cikin sauri sauri Abba ya bar ɗakin ya taho sashen sai buga kofa Umma ta buɗe. Ya samu safina tsukunne tana kuka. Hajiya Zainab me ya faru? Wannan yarinya 'yar ƙasar mu ce. Nan ta fada masa yadda suka yi da safina shi ma kansa Abba ya girgiza. Ya ce cikin hikima. Hajiya, Hajiya Zainab, yanzu bari ta tafi. In har kika ce za ki zauna, za ta zauna. Ƙila za ta dawo. Ƙila za ta kawo. Ƙilu za ta jawo bau. Ba Baki ga gara ki bata saboda ba ki ga gyara ba ki ga bata saboda ba mu da kwakwaran shaida a kan haka ki yarinya ta tashi ki tafi kin ji kuma in har abin da kika faɗa gaskiya ne kina buƙatar taimakon mu to ki yi zuwa an jima kafin lokacin kawo abincin dare ki samu hanya ki gudo ki zauna kin ga babu wanda zai yi zargin kina tare da mu daga nan sai na san abin yi jikin safina yana rawa ta amsa da to ta bar ɗakin A hanya ta share fuskar ta gyara kamar ba ta yi kuka ba. Ta yi motar motarsa direba ya shiga, yi mata masifar ta daɗe. hakuri ta bashi da cewar ba sa nan ne sai da aka kira su, kafin suka zo ta ba su Da wannan ta ƙwaci kanta duba da ba ta taɓa yin hakan ba, shi yasa ya yarda suka koma hotel. Safina zuciyarta ta shiga ruɗani sosai, sai tunani take kanta ya ƙulle gaba ɗaya ta rasa kuzarinta. Tana son ta gudu tana tsoron abin da zai je ya dawo. Haka ta shiga ɗakin ta ɗauki wasu kuɗi da ta aje a cikin kayanta wanda ta samu jiya ta makale a ƙugunta. Dama ta sauya kaya zuwa na girki sai ta koma kicin. Ta ci gaba da aiki har kusan karfe biyar da rabi na yamma. Zuwa lokacin ta gama yarda da shawarar da zuciyarta ta yanke mata. Haka ta fito daga kicin din ta koma daki ta sauya kayan zuwa zuwa na weta ta dawo falon otal ɗin na kasa Kowa na ta hada-hadarsa, dubara ta yi ta je kicin ta faki da mutane, ta ɗibo donar ta sanya a kwalin da ake sakawa, ta sanya a farar leda sai ta fita ta fita ta waje ta zagaya. Wani security ya tare ta yana tambayar ta ina za ta je. Cikin dakiya ta ce za ta miƙa saƙo ne a waje, wani ne ya yi oda za a bashi. Da yake hotel ɗin akwai tsaro saboda kar su samu damar guduwa ne. Bayan ya gama saurara ta ne sai ya bata hanya ya ce ta je kar ta ɓata lokaci. To ta ce ta wuce cikin sauri. Tunda Allah ya bata nasarar fita babban gate ɗin hotel ɗin, sai ta zuba a guje da yake gari ne da babu ruwan kowa da kowa, sai ba wanda ya damu da gudu da take yi. Sun dai kula cewar ko kila an ce ta kai sako ne da wuri ta dawo, sai da ta shanye titin kafin kafin ta sha kwana ta tare taxi ta faɗa masa sunan asibitin da zai kai ta. Da yake ta riƙe sunan asibitin, suka wuce ya kai ta har bakin gate ta biya shi sa ta shige ciki da sauri. Lokacin gari ya soma duhu, ba kowa ne ya damu da kowa ba, balle a gane ita ce. Tana isa kofar ɗakin ta sauke ajiyar zuciya ta ƙwanƙwasa. Abba ne ya zo ya buɗe yana ganin ta, ya saki ajiyar zuciya domin shi ma da tunaninta suka yi ne, don ya kasa komawa abin asibitin ma suna tsimayen, ko za ta dawo ko akasin haka wuri ya bata ta raɓe ta shiga ta samu umma tsaye tana kallon ta abba ya kulle kofar raki. kana ya dawo ya zauna akan ɗaya kushin ɗin ɗakin umma ma ta zauna safina ta zauna kan kafet riƙe da ledar donut abba ya kalli umma ya ce hajiya yanzu hankalinki sai ya kwanta tun da ta dawo ki ya sunanki sunana safina To Safina, ina so ki bamu labarin ki, ki tabbatar da gaskiya kika faɗa mana. In kika min ƙarya, ni da kaina zan ɗauke ki na mai da ki inda kika fito. Da sauri Safina ta shiga ta ɗago kanta ƙirjinta yana harbawa da cikin sauri. Haka ta danne tsoronta da hawayen da ke saukar mata ta shiga ba su labarinta. Tun daga farkon maraicinta na rasuwar iyayenta har gasar da ta yi zuwa yadda Hajiya Hauwa ta saida ta a ƙasar Germany. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawai su Abba ke ambata. Umma ko sai kuka don ta kasa danne zuciyarta. Tsananin tausayin Safina ya ratsa bargo da jijiyoyin jikinta. Har a zuciyarsa sun yarda da bayaninta. Yarinyar ƙarama da ganin wannan baƙin ƙalubalen rayuwa, lalle wannan shine kaddararren ran al'amari wanda babu tsimi babu dabara sai ya riske ka. sani Safna, Allah ya sa kin ci jarabawarki. Amin ta ambata tana share kwallonta Yanzu zaki zauna da mu a nan har mu ga ta inda zan fara bincike a kan ki dan dole ne mu yi wani abu a kai don ceto 'ya'yanmu da yake cutarwa. A kawo su ƙasar nan da ba nasu ba. Ai wallahi Alhaji, mu za mu taɓa barin garin nan ba, sai an ɗauki tsatsauran mataki a kansu. Kar ki damu, za a yi wani abu insha Allah. Sai miƙe ya fice daga ɗakin, Abba bai mu ko ina ba sai wajen jakadar ƙasar mu da yake nan ƙasar. Ya sa sun haɗu nan Abba ya fayyace masa komai da ke faruwa. Jakadin ya sha tsananin mamaki bai taɓa jin labari makamancin haka ba. A nan take ya kira waya aka sada shi da shugaban ƙasar mu ya faɗa masa komai. Nan take shugaban ƙasar mu ya tabbatar da za su yi magana da shugaban ƙasar Turkey ɗin. Suka yi sallama Abba suka ci gaba da tattaunawa. A can hotel ba su ankara ba da rashin safna ba, sai lokacin da kai abincin su ummaye kafin suka gane ba ta gidan. Dan sun iya binciken su ba su kanta ba. Abu kamar wasa an rasa safna. Ba karamin tashin hankali da ta shiga ba. Mr. James ya yi ta faɗa akan sakacin da suka yi har ta fita. Na hakan barazana ce a gare su. Haka suka zauna jugum-jugum kamar an yi musu mutuwa, kowanne da abin da yake sakawa. Abba kafin ya dawo sai da ya biya wani boutique ya siya wa Safna dogayen riguna kala uku. Da Umma ce ta kira shi akan ya siya mata ya siya mata. Bayan ya dawo kuwa suka buɗe mata ɗakin Akram suka yi mata masauki a nan. Suka kulle ta baya. Wani namiji aka aiko ya kawo masa abinci daga hotel. Nan sun karɓa ba ba su nuna komai ba ya tafi. A ranar Safna ta yi kwanan natsuwa ba tare da fargaba ba. Don har sai da ta makarama. ma. Ko ta tashi ta samu sun ajiye mata breakfast sun rufe ta ta baya sun shiga asibitin da ranar za a yi wa Akram aiki. Wanka ta fara yi ta shirya cikin ɗaya daga cikin rigunan da Abba ya siya mata. Ta yi sallah kara ta karya ta kuma bin gado ta kwanta, nan barci ya kwashe ta. Cikin asibiti kuwa, an shiga da Akram ɗakin da za a yi masa aiki. Likitoci uku ne a kansa, Dr. Anil, Dr. Yusuf da wani Dr. Sam'an. Abba da Umma suna bakin kofar shiga section ɗin tiyata. Sun yi jugum-jugum suna sauraron fitowarsu. Zuwa wannan safiyar shugaban ƙasarmu ya kira shugaban ƙasar Turkey sun yi magana wanda ya ɗauki alkawarin zai sa a yi bincike a kan hotel ɗin. To a safiyar shugaban ƙasar ya sa jami'an tsaro suka shiga binciken hotel ɗin a sirrance. A nan Najeriya ma an shiga tattauna maganar a fadar Senators duk da Abba baya nan. Ya kira waya an yi komai a cikin kunnensa. Alhamdulillah lamarin an ɗauke shi serious. Ɓangaren Akram kuwa sai da suka shafi awa biyu suna aikin abu ɗaya kafin suka kammala aikin gaba ɗaya. Likitocin sun fito sun fito su abba suka miƙe suna tambayar an gama Dr. Allen ne ya masu murmushi ya ce duk su je ofis za su yi magana. Haka suka bi bayansa suka isa ofis ɗin. Dr. Yusuf suka zauna gaba ɗaya sai da likitan ya gama rubuce rubutensa kafin daga bisani ya ɗago ya kai dubansa ga Abba ya ce alhamdulillah. Mun yi masa aikin gaba ɗaya cikin nasara kuma insha Allah muna sanya rai zai farka cikin ƙoshin lafiya. Hamdala su Abba suka shiga yi suna ƙara jaddada godiyarsu ga Allah. Sannan suka miƙa godiya ga likita Na likita ya ɗaura da cewa insha Allah zai farko zuwa jibi ko gobe sai dai akwai wani abu da na mance ban faɗa muku ba wannan aikin da muka yi masa akwai wani gwaji da muke buƙatar yin sa likita wannan wani irin gwaji ne haka muna buƙatar matarsa a kusa duk lokacin da ya farka zuwa kwana biyu aikin sa yayi sauki ya samu lafiya zai tara da matarsa domin mu tabbatar da aikin mu yayi kyau kuma babu sauran matsala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a gaskiya ba da mata kuma kaga ba ƙasar nan muke ba Yanzu ta yaya har za a ɗaura masa aure a turo matar ƙasar nan? Da mun san da wannan, da tuntuni mun yi masa aure mun zo tare da matar. Ku yi haƙuri, wallahi na shafi ne na sanar maku, kuma wannan gwajin shine farkon abin da muke buƙata da zarar ya farka. Ka san mu yanayin yadda muke aiki, bai da wahalar haɗewa, kuma zai tashi cikin kuzari sosai. To yanzu ya zamu yi? Babu isasshen lokaci. Cewar Umma tana ƙara shiga damuwa. To ku dai ku yi tunani in har za a samu jirgin da zai zo gobe ko jibi. Likita yaushe aka yi biza har aka taho? Ka san mu ƙasar mu biza tana ɗaukar lokaci kafin a samu. Gaskiya laifina ne ku yi haƙuri amma ana buƙatar mace cikin gaggawa. Cike da damuwa su Abba suka bar ɗakin likita suka tafi ɗakin Akram don har an maida shi zuwa ɗakin da yake jinya. Kwance yake yana barci cikin natsuwa yana fidda numfashi. Hawayen da Umar ke dannewa sai da suka sauko ta rufka tagumi. Tana tunanin yadda za su ɓullo wa lamarin. Abba kuma zama ya gefensa ya shiga karanto masa addu'a yana tofa masa. Sai da suka jima a haka kafin suka koma masaukinsu. Safina ta farka ta zauna bisa gado sai tunanin take iri-iri. Gaba ɗaya Umma sun manta da ita don damar da suke ciki ya fi nata a yanzu. Jin motsin dawowarsu ya sa ta sauko kan gadon ta dawo kan kushin. Ta zauna tana jiran su buɗe ta. Sai yanzu ta shiga tunanin waye suka kawo asibitin yake jinya. Umma barcin dole ta domin jininta yana son ya hau. Abba kuma fita ya zuwa wajen ambasado da ya kira shi. Sai a lokacin ma suna da safina. Zuwa rana. Bel kofar ɗakin su Umma shine ya tashe ta. Cikin sauri ta miƙe ta buɗe sai ta ga wannan wannan saurin shine ya kawo masa abincin rana. Ta amsa ta rufe kofa sai lokacin ta tuno da safina. Sai ta dafe kai tana a uziya gaba ɗaya ta shafa'a. Da sauri ta fito ta shiga ɗakin ta same ta tana zaune. Ganin Umma ya sa ta ta miƙe tana yi mata sani da zuwa. Umma ta ƙirƙiro murmushi ta ce Safina ki yi haƙuri mun bar ki ke kaɗai. Tunda muka dawo daga asibiti barci ya ɗauke ni shi kuma Alhaji ya fita. Babu komai Umma ya mai jiki. Da sauki alhamdulillah. Umma wane ne kuka kawo ba lafiya? Yaron mu ne wallahi safina. Ɗazun nan ma aka yi masa aiki sai dai fatan dacewa. To Allah ya tashi sa ya sa fara ce. Amin. Mu je ki ci abinci ko? To ta ce suka fito a tare ta rufe kofar suka shiga ɗakin Umma. A nan suka abinci Umma ma dan dore ta ce dan gaba ɗaya ma ba ta jin yunwar. Dan kar ta jawo wa kanta wani matsalar shi ya sanya ta daure ta ce. Haka suka yi ne a tare Umma tana jan ta da fira don ta sake sosai da ita. Har zuwa magariba ma kafin ta koma ɗakin Akram. Safina a ɗan zaman da ta yi da Umma ta gane mace ce mai mugun kirki, ga riko da addini. Zuwa dare. Bayan Abba ya dawo an kawo masa abincin dare sun ci sun kwanta. A lokacin Umma take cewa, "Ni kam Alhaji, tun da nake wani tunani, ban san kuwa ko hakan daidai ne. Me ke na Hajiya? "Yarinya nan Safina me zai hana mu haɗa ta aure da Akram tun da bamu da wata dama a yanzu?" Watakila Allah ya duba lamarinmu ne ya haɗa mu da ita cikin wannan ƙanƙanin lokacin, amma me ka gani? Abba ya yi jim yana zurfafa tunaninsa ya ce haka ne amma ina tsoron wani abu hajja saboda ba mu san asalin yarinyar nan ba. Alhaji mu ɗauka hakan wani ƙaddararren al'amari ne da Allah ya rubuta shi babu tsimi babu dabara. Mun yi imani da Allah mu bar masa lamarin. Gaskiya ne to kina ganin yarinyar za ta amince? Bana tunanin za ta yi mana musu domin ita ma taimako take nema a gunmu don ta koma gida. Kaga kaga ba za ta yi mana alfarma ba. Ba za ta ƙi mana alfarma ba. Shikenan, kira mai ita mu magana. Kin san kuwa da har na yi tunanin kira abokina Alhaji Mustapha da ke nan Abuja ya ba Akram auren 'yarsa mu samu a turo ta cikin satin nan. Alhamdulillah komai ya zo gidan sauki tun daga safina. In ya so in ba sa son su? sai ya sauwaƙe mata nan gaba. Sannan zan biya ta maƙudan kuɗi in dai ta amince. Marmashi Umma ta ce Alhaji kenan wato dai kana nuna kamar kafi ni san Akrama ko? Ke ma aiki a faɗa kin san yadda nake jin sa a raina kuwa? So so ne kuma son kai yafi. Dariya kawai ta tafi ta isa ɗakin Akram ta buɗe da ki, ta shiga ta samu har ta yi barci. Sai ta tashe ta suka fito tare suka shiga ɗakin su. Safina ta zauna kan kafet tana sauraron abin da za su ce mata don ita duk tunaninta bai wuce na zancen hotel ba. Abba ya dawo kan kushin ya zauna umma ma haka. Abba ya soma magana, Safina, zan roƙi wata alfarma ban sani ba ko zaki iya yi ma Safina ta ɗago cikin mamaki ta ce cikin natsuwa, Abba ta yana alfarma. Safina ina so ki ceto ran yaron mu da muka kawo asibiti. An yi masa aiki akwai wani gwaji da ake bukata za a yi masa wanda likitoci suka ce sai an kawo matarsa. To matsalar ba su faɗa mana da wuri ba sai jiya kuma gashi ba shi da aure. To alfarmar da nake nema a gunki shine ki amince na haɗa ku aure da shi. In ya so zan biya ki da kuɗi masu tsoka. Kuma nan gaba ki in ba ki son auren sai ya sake ki. Dam dam ƙirjin Safina ya shiga bugawa da sauri. Nan da nan gumi ya shiga keto mata ta ko ina wannan wace irin kaddara nake faɗawa ta ce a ranta umma ta katse ta da cewa cikin rawar murya kamar za ta kuka dan Allah safina ki taimaka mana mu ma ba da san ranmu za mu yi miki haka ba ba mu da wata mafita ce sai ke a yanzu safina ta dago kai ta kalle su sai ta ji hawaye ya cika mata ido cikin dauriya ta ce na amince zan aure shi in dai hakan zai sada da mahaifata babu wani kuɗin da zan amsa domin kun yi min abin da na yanke tsammanin zan samu. Ba zan taɓa biyan ku ba, don kun wanke ni daga ƙazamar rayuwa kun ‘yanta ne. Alhamdulillah, Allah ya miki albarka. Mun gode Safina, Allah ya sa ki gama da duniya lafiya. Abba ce zan gode maku. domin kun yi min gata a lokacin da na rasa komai nawa. Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi. Sani Safina, insha Allah daga yanzu ba za ki sake fuskantar ƙalubale a rayuwarki ba. Wannan ƙaddararren al'amarin zai zame miki tsani na jin daɗi da kwanciyar hankali har abada. Cewar Umma tana tsare tana share hawayen farin ciki abba ya ce sai ki shirya zuwa da safe za mu kai ki wajen likita don ki ji ƙarin bayani insha Allah zuwa rana za mu je masallaci a ɗaura auren ku ni ne nan zan zama waliyinki sadaki dubu ɗari ga su ki riƙe a hannunki ya miƙe ya zaro rafar kuɗi ɗan dubu ɗari a cikin wata jaka ya miƙa mata Safina ta sunne kanta ƙasa duk da daga yadda auren ya zo ta ji wani iri a jikinta cikin jin kunya ta ce ka ba wa umma ta ajiye ma To madalla, tashi ki je ki kwanta, banda tunani kin ji, Allah ya miki albarka. Ta amsa da amin, ka na ta fice. Umma ta raka ta rufe mata kofar. Kafin ta dawo tana sauki ajiyar zuciya. Ta daga hannu sama tana hamdala ga Allahu Rabbul Izzati. Abba shi ma ta ta ya ce lalle lamarin Allah ya fi gaban kwatance. Allah shine buwayi gagar misali. Alhamdulillah ala ni'matul Islam. Haka suka yi kwanan farin ciki, ita kuma Safina ta kwana cikin tunanin irin rayuwar da za ta rasu nan gaba. Ita dai tana ganin haka Allah ya kaddara rayuwarta. Cikin faɗi tashi na ƙalubale iri-iri. A haka barci ɓarawo ya sace ta. Ta masu saurare, a nan za mu dakata. Ni ma mu yi nake muku fatan alkhairi. Bismillah.